واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا mata yanda aka saki waɗanda suka yanke ƙaunar yin al'ada sakamakon girman shekarunsu to idan kuka yi shakka akan yadda za su yi iddarsu to iddarsu wata uku ce kuma waɗanda ba su kai shekarun yin al'ada ba saboda ƙanƙantar su su ma iddarsu wata uku ce mata masu juna biyu wato masu ɗauke da ciki ƙarshen iddarsu ta saki ko mutuwa ita ce idan suka haifi abin da yake cikin su duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana to Allah zai sauwaƙe masa al'amuransa kuma ya sauwaƙe masa duk wani abu mai wahala